شيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنا إنا من المجرمين منتقمون ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية من لقائه وجعلناه هدى لبني إسرائيل وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون إن ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيما كانوا فيه يختلفون أولم يهد لهم كم أهلكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات أفلا يسمعون نعم. أولم يروا أن إنا نسوق الماء إلى الأرض الجوز فنخرج به فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا يبصرون ويقول يقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون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 mai kowa mai komin wanda ya kaddari ainihin yiwuwan dawon wannan yini domin ainihin ci gaba da wannan karatu wanda muke yi ba mu gushe ba muna cikin wannan sura wanda ake kira suratul fajr a mun ji tun daga farkon suran Allah subhanahu wa ta'ala ya yi rantsuwa da waɗansu ababa waɗanda suke don jawo hankali ga ainihin sako da Allah yake son yi Allah ya yi rantsuwa da alfijiri wanda idan muka duba alfijiri suna ne na wani yanayi ma'ana daga lokacin da ya fito to ya fara buɗe ƙofa kenan na wayewan gari sannan kuma bayyanan alfijirin wani lokaci ne na ɗaya daga cikin ibada wanda Allah subhanahu wata'ala ya ɗora wa bayansa kuma yake girmama wannan ibadan shine lokacin sallan subhi domin na daga cikin salloli masu wahala wanda ba kowa yake iya daure tashi ba sakamakon kana cikin wani abu ne aka dakatar da kai kuma wani abu wanda zuciya take so shine barci na'am sai aka ce ka tashi kuma kai kai sallah saboda haka lokaci ne mai tsada Allah ya yi rantsuwa da wannan lokaci da sauran waɗansu abubuwan da suka kunsa na hikima da shi Allah ya sani sannan kuma Allah ya sake rantsuwa da darare guda goma wanda mun yi bayani waɗansu malamai suka ce dare goma ɗin nan shi ne goman karshe na watan ramadan kamar wannan goma da muke ciki yau muna sha tara ko? haka ne ko? to yau za mu je daren ashirin ke nan, to gobe kuma ashirin sai a je daren ashirin da daya to wannan lokaci ne manzo Allah ya ce ku fara neman me ku fara neman lailatul qadri haka annabi ya faɗa cikin hadisi kenan idan rana ya faɗi yau to mun shiga daren ashirin an gane sannan kuma idan Allah kai mu gobe kai azumi ashirin to za a shiga daren ashirin da ɗaya kenan wannan shi ne zo a sunna za ka za mu ɗaya gyara kaɗan ga masu bambanta tahajjud da tarawih sun fara sanarwa za a fara tarawih eh, tahajjud yau a koyi tarawihin sai gobe ne ashirin aka kai azumi ashirin shine hadisi ya inganta cewa annabi muhammad ya ce a nemi lailatul qadr dalili hadisi ya tabbata a cikin buhari lokacin da manzan allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya zo masallaci yana so ya gaya wa sahabbai cewa lailatul qadri ana dacewa a lokaci kaza sai samu dan wani tattaunawa da sahabbai suke wanda ya jawo musu cece ku ce ma'ana kamar musu a tsakaninsu to ganin wannan Musu har ya kai Allah subhanahu wataala sai ya dauke asalin lokacin sai manzalla ya ji ya ce to wanda a nuna maka daga cikin illoli na jayayya in ba a kan wata abin da ake son a dasa gaskiya ba ne sai manzalla ya ce na zo in fayyace muku lokaci na lailatul qadar na hakika amma wannan abin da kuke tattaunawa sai Allah subhanahu wataala sai dauke ta daukewa da Allah madaukakin sarki sai ce illa abin da zan iya muku bayani ku neme shi a dare ta mara ma'ana 21 23 25 29 al'imam ibn al-qayyim ko ibn hajjirin ne bai kuskure ba ɗaya daga cikin suke cewa hikima da Allah ya ɓoye don a bar mutane su zabura su yi juhud wurin addini hmm. don da zara an ce rara ka zane da zara mutane sun haɗu sun yi bada sai su daina daga nan kuma mutum sai fara shegantakarsa to har wa yau an samu sahabbai suna yin mafalki wani zo gaban manzo Allah ya ce ya rasulullah na dace da lailatul qadari a lokaci kaza manzo Allah ya ce ita ne musamman sahabin da ya zo manzo Allah ya ce a daren 27 to shi yasa zaka ga wayansu in an ce yau shine daren 27 ma'ana yau kai azumi 26 to daren da aka shiga shine daren me 27 to sai kaga an cika masallaci sama da ƙasa saboda kawai wannan daren shine za a dace to shi kuma lailatul qadar yan uwa akwai abin da ake rika faɗa wannan kamar tatsuniya na wasan yara sai a ce idan za ka dace da lailatul qadar wai za ka falka a sa tashe ka bacci sai ka ga komi ya kwanta hatta ɗakinka da kike ciki ya kwanta bishiyoyi ya kwanta sai ka ga ɗakinka a ba magana ta gaskiya ba na ko na hadisi da ya nuna haka kawai abin da malamai suka yi bayani dare ne wanda Allah subhanahu wa ta'ala Allah ma karanta mana ayoyin inna anzalnahu fi lailatul qadri na'am bismillahir Allah subhanahu wata'ala ya ce inna anzalnahu fi lailatul qadri lalle mu ne muka saukar da shi shi mai alqur'ani mai girma Allah ya ce mun saukar da alqur'ani a cikin dare mai albarka shi lailatul qadri malamai suka ce jumlatan wahida saukar alqur'ani jumla gaba daya min al-lawhil mahfuz daga lawhil mahfuz ila sama'id dunya zuwa ga saman duniya saboda haka Allah ya ce mu muka saukar da alkur'ani mai girma a cikin lailatul lailatul qadar wa ma adaraka ma lailatul qadri wa me ya sanar da kai abinda ake nufi da lailatul qadri menene lailatul qadr Allah ya ce lailatun wata irin dare ne khairun lailatul qadri lailatul qadri wani irin dare ne khairun wanda alherinsa da yake kunshe da shi kuma shi da mafi alheri min alfi shaharin sama da watanni dubu haka Allah subhanahu wa ta'ala ya fara kar mu manta a watanni guda dubu ba kwana dubu ɗaya ba ne ba kwana dubu biyu ba ne idan ka ɗauki wata ɗaya mai 30 days kai 30 times 1000 total number da zai baka to ba fawai na daidai ba ne cewa ya fi to ka ɗauki waɗannan ranakun adadin a cikin adadin na fakar manta akwai bayan Allah da kusan kwana suke suna sallah suna kiyamun laili akwai bayan Allah da karanta alkur'ani suke akwai bayan Allah da ciyarwa suke akwai bayan Allah da suna yin aikin alheri daban-daban daban-daban daban babu wanda ya sani sai Allah subhanahu wataala bayan Allah mutane aljannu mala'iku da dai kowane irin halittu suna cikin wannan watanni guda dubu amma Allah subhanahu wataala ya ce wannan dare guda ɗaya wallahi ya fi alheri a wurin Allah kenan ka san babun wasa bane kuma a cikin wani wata a wani lokaci aka yi da wannan daren a cikin shaharun ramadana kuma ku kalla da Allah ce inna anzalnahu fi lailatul ne ke magana fa sannan a cikin shaharun ramadana ne Allah ya ce shaharun ramadana allazi أنزل فيه القرآن رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان الله يتشار رمضان الذي أنزل فيه القرآن أفوت رمضان aka saukar da alkur'ani mai girma to kun ga alakan alkur'ani da kuma watan ramadana shi yasa ake ce masa mai shaharul qur'an shaharul sabri shaharul infaq fi sabilillah shaharul itqi minan nar shaharul rahma shaharul maghfira duk ana fara saboda haka Allah subhanahu wa ta'ala ce mai ya sanar da kai wannan dare hmm. to wannan daren Allah ya tambaya kuma ya ba kansa amsa ya gaya mana ce aidan ya fi alherinsa shi na mafi alheri sama da mai watanni guda dubu dalili Allah ya ce tanazzalul mala'ikatu mala'iku suna saukowa a wannan daren hmm. shi ne ma'anan tanazzalul mala'ikatu kenan kaga babu wani dare kuma da Allah ya ba da labari ya ce mala'iku suna saukowa in ban da wannan anassi duk inda aka yi aka kulla wannan alakan za ka gaina da alaka da irin wannan daren akwai shurare da dama ina an zanna hufi lailatin mubaraka ina kunna mun fi la'ilatin inna kunna munziri inna na munziri fiha yufraku fiha yufraku amsa فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم wannan duk wa'annan ƙur'anin na yana da alaƙa da wani wata watan ramadana saboda haka Allah ya ce tanazzalul mala'ikatu mala'iku suna saukowa warruhu Allahu akbar bayan mala'ika jibril shi da arruhu yana fa cikin mala'iku da aka ce tanazzalul mala'ika aya ya shiga ciki amma don an maka mala'ika jibril fa na daban ne sai ce wa ruhu har da mala'ika jibrilu ha a cikin wannan dara. bi izinin rafihim da izinin ubangijinsu min kulle amurin daga dukkan wani umar, al'amari salamun hiya hatta matsalayar fa haka nasu don gabi gida gida masallaci masallaci angwa angwa har sai alfijir ya ke an yi bai bai kenan hmm. idan aka dace da wannan dara, to abin da malakuwa su dinga yi kenan su visitin wannan gidan bacci kake ko qur'ani kake karanta ga wasu matsalar me suke yi a mitin na aure ne ko raba ko mitin na kwamitin masallaci ne ana fada za a cire liman ko mitin na kaza ne ko kuma Allah a sallah suke yi ko karanta qur'ani suke yi su rijistarin nasu cewa ko mutanen kirki su ji su je nan gidan a me ake yi karatu alqur'ani ake yi sallah ake yi a'a mai gida ya tashi matan sai yana koya masa addini a'a suna tattaunawa duk wani aikin alheri da ka sani mala'iku suna bi suna rikodin amma da izinin ubangijinsu har sai alfijin ya gidi to kaga kenan wannan lailatul qadar da za a neme shi sai a nima ta inda annabi ya faɗa hmm. an gane ko saboda haka watan nan wata mai daraja ne mun fara dingaran lokaci da ya kamata ka ja dan mara manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana jan dan mara shaddal mi'ta manzo Allah yakan daura mara baya ma kusantar ma iyalansa sallah kawai ciyarwa kawai karanta qur'ani kawai itikafi shiga itikafi a masallaci kai ta ibada gurgurdan inda Allah su wataala ya hore wa saboda haka a wannan sura da muke cike mun ji Allah ya rantsuwa da tarare goma wannan wasu suka ce shine goma na karshen nan wasu wasu suka ce a shine goma na Muharram don a goma na Muharram ne akwai azumi mai tasu'a da ashura wanda mai bayani a cewa suka ce a'a goma da ake nufi shine goma na Zulhijja watan zulhijja wannan muna ramadan idan muna ganin watan shawwal za mu je mu yi sallah sai kuma zulqa'ada sai zulhijja wanda ake aikin makan ake aikin haji wanda ake tsayawan arafa kuma shine hadisi tabbatacce da makaranta hadisi abdullahi da abbas da manzalla yake rane ku goma nan babu wani yini da bawa zai wani aiki mai kyau ya fi soyuwa a wurin allah subhanahu wataala sama da wannan rani to ya kai dan uwa mu kalla mu gani a waɗannan ranaku goma uku daban-daban kowanne yana da wani matsayi na musamman da Allah ya ware sa azumin tasu'a fisu kenan tara da goma annabi ya yi magana a yesu ya kuma faɗi falala da daraja da suke ƙunshe da shi kuma aka yi sha wannan goma har ya kai malamai suna ganin wannan goma ake magana ga kuma goman karshe na ramadana shi ma ku duba dalilai na shari'a da ababen da aka faɗa mala'iku suna kai kawo a wani rana kilo guda daya wanda Allah ya boye ba wanda ya sai amma ya zama 21 ne ko kuma ya zama 23 ko ya zama 25 ko ya zama 27 ko ya zama 29 ɗaya daga ciki ne shi ma daraja ne sannan kuma ga wannan goma ɗin na zulhijja wanda annabin ne ce Allah ya ce ba abin da Allah babu wani aikin da za ka yi fi karikuwa da soyuwa a wurin Allah sama da wannan da duka uku yan uwa duk falala ne to tsammanin ka ba din ka samu kanka cikin al'ummar manzan Allah ba kana da wannan daraja zai karanta ne ga irin wahalar da mutane a daga mutum suka sha boli kawai ka yi taba jikin ka sai ka samu karfe ka kanka yau akwai tsanani da wahala a mu muzala duk an wafi wannan ababen an wasan da su to saboda haka sunna ko kafar kata ko yanzu wani malami an gane ku masu yin wanda suka mata ta hajji da tarawi to ta hajji sai gobe an gane shi ne suna amma za ka yi abinka dama can tarawi mu a fahimtar mu tarawihi ta hajji ashen ya yi mulila abu ne in kai ka tsaya ne ka yi ta sallah kawai ka yi ta karanta ƙura'ani in kai raka a biyu ka sauke ƙura'ani a ciki alhamdulillah sai da ya kiyaye sauki ƙur'ani a kwana da yanku ko kwana biyu a sa abu sunna an gane ko kwana uku annabi yake, wani sahabi zo ke zai kula na ce mu zai kaza ce mu ya ce tafi kwana uku shine annabi ya faɗa an gane ko za ka yi kokari kana daki ma kai yawaita karatu alqur'ani ka rika hadda kana tilawa kana tafiya kana zaune ka yi saboda haka a dage a wannan goman karshe to mun kau karatu har muka zo gangaren da Allah subhanahu wa ta'ala yi maganin cewa wanda ya kangare Allah yana nan a wani madakata yana jiransa kuma Allah ya gaya mana halin dan adam mutum idan ya bashi dukiya sai zamo mai alfahari da jingisa in kuma Allah ya takaita dukiyar sai ya fara masha Allah na'am idan Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mutum dukiya sai fara jin isa da alfahari idan kuma Allah ya takaita dukiyan sai Allah subhanahu wata'ala mana ya takaita mishi dukiya sai fara jin kamar Allah ya tsane shi to a wannan lokaci muka ce mutanen makka da wannan sura ya sauko kafin wannan ɗabi'unsu shine ba sa girmama marayu to ko ku dinga girmama marayu sannan ba sa majunansu wa'azi kan taimakekeniya tsakanin miskinai to ko ku rika yi sannan suna cinye dukiyan gado ko kar ku yi Allah ya ce kuma suna son tara dukiya mai yawa ba su aiki alheri to ko ku tara dukiya mai yawa amma ku rika yin aiki alheri Allah ya ce kalla na'am kalla idza dukkatil ardu dakkan dakkan مكة وجاء وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء وجيء يومئذ بجهنم نعم يومئذ يتذكر يذكر الإنسان وأنا له الذكرى وبنجي سبحانه وتعالى يتي كلا وننسى وترواني الله يتي إذا دكت الأرض دكا دكا إذا مفقسا أكنك إتا دكا بعد دكا كنا أكنك كسا bayan nikewa aka wargaza ƙasa kenan komi ya zamo flat dama a ba ai ya ce za a miƙe ƙasa za ta fita da duk wani abin da yake ciki wa idan ardu muddat na'am wa alqat ma fiha wa takhallat lokacin da ƙasa aka miƙe ta ta fita da duk abin da yake ciki ta zama empty to shine idan an niƙe ƙasa niƙewa to a wannan lokaci me zai faru Allah ce wa ja'a rabbuka ubangijinka zai zo farfajiyan filin alkiyama amma zuwa wanda ya dace da shi idan mai tambaya tambaye ka yaya Allah zai zo sai ka ce baka sani ba imam malik imam dar hijira aka masa tambaya dangane da daidaituwan Allah a sama yaya Allah yake a sama sai ce ga mu gaskiya istiwa'uhu ma'alumun. daidaituwan Allah a sama kowa ya sani sananne ne nasi ya tabbatar kaifiya majhul yaya Allah ya daidaita ba wanda ya sani don bai faɗa ba na'am fa su'alu anhu bid'a yace tambaya akai ma bid'a ne saba ma Allah ne me kake son ka fahimta ka zo kana zagin Allah Dr. Ahmad Allah ya ji kansa da rahama da ya karanta ayoyin nan washe gare yana yi sai wani rubuta takarda ya mika mishi ya ce malam ka ce Allah ya daidaita al'arashi kamar yadda kake zauna kan kujerar nan ya ce yaushe na faɗa to saboda haka duk abin da ya shafi al'amarin Allah subhanahu wa ta'ala idan Allah ya ce yana da hannu imani ake son kai kayi Allah yana da hannu بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء hannun Allah a buɗe yake yana ciyar da dukiya ya bayar ga wanda ya ga dama raddi ne ga Yahudawa da suka ce bal yadahu ko suka ce eh. hannun Allah لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء يا سلام سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف Allah ya ce ya ji waɗanda suke maganganun banza suke ce Allah bai da komin wallahi hannun shaƙunƙumi ne Allah bai yin komin to shi ne nan Allah su mata ya ce hannayen Allah domin Allah su mata ya siffanta kansa da hannu biyu hadisi ya tabbata manzo Allah yake cewa kilta ya daihi yamin hannayen Allah duka dama ne saboda hagun nan ba a siffanta shi da komin sai abin da yake na kaskanci in za ka karɓa karɓa da dama za ka bayar ka bayar da dama amma in mutu ba ka da abu da hagu shaidan ne kana iya kin karɓa to amma ban sani ba in mutu ya cire kyautan kuɗi miliyan goma ba ka da hagu za ka karɓa to ina ga ya kamata in ka karɓa ka ci astaghfirullah ko ba haka ba in ka karɓa sai ka ce astaghfirullah <laughs> saboda haka shaidan ke yin kyauta da hagu kuma ya bayar da hagu saboda haka Allah subhanahu wata'ala lokacin da ya nike ƙasa nikewa aka tarwatsa ƙasa kenan waje a rabbuka ubangijinka zai zu na'am filin falfajiyan alkiyama zuwa wanda ya dace da shi ya sanya zai zo a lokacin kuma wal malaku saffan saffan mala'iku suna cikin sahu sahu sahu sahu kaga ba wani kangarare da ya sai motsi duk wani a afarit ifritu lalatattun aljannun nan domin a cikin aljannu akwai ifritu ifritu su ne shaɗanu marasa mutunci ke su yan giya yan ƙwaya marasa mutunci marasa ganin kiman na gaba da su to saboda haka a ranar za ka ga wuki-wuki suke da ido Allah ya ce waji a yau mai izin bi jahannama a wannan yinin kuma za a zo da jahannama a ɗaɗɗaure Allahu akbar la ilaha illallah Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam za a zo da jahannama a ɗaure tana huci hmm. ita kaɗai take jin haushin kanta shi yasa manzo Allah yake faɗa cikin hadisi idan manzo Allah ya ce ku sanyaya lokacin sallah misali idan rana ya yi zafi annabi muhammad ya ce ku sanya lokacin sallan saboda wannan tsananin zafin ranar nan min fashi jahannama yana daga cikin huci ne na jahannama tururi ne na jahannama annabi ana sallah lokacin in rana ya yi zafi ya yi zafi to kana iya cewa to ai ku ba masallacin ku akwai ac ko masallacin ku yana cikin karkashin ruwa ne da annabi ya riga ya faɗa wa khairal huda huda muhammadin biyayyen shiryuwa shine shiryuwan da annabi zo da shi in rana ya rana kuma masallacin ku sanye sanyi annabi ya ce ku sanya ya ai ba ku kaɗai kuke zuwa masallacin ba na'am an kira sallah ba wani ya ji ba to yana da hakkin ku ba shi ta taso ya zo masallaci hakki ne ku kira sallah ku ba mutane lokaci shi yasa in ka je madina idan aka kira maka magariba sai ka manta ma wani abu ya faru ko aka kira sallar isha'i musamman ma isha'i wala sai ka manta ma an kira sallah lokaci mai tsayi ka kama wani program tsinka can sai ka ji an fara ikama saboda ana kaddara kowa ya tashi zo masallaci lokacin da kake cewa hayya ala salah hayya ala sala kana maga hayya ku yi gaggawa ku zo wurin sallah ku yi gaggawa hayya ala fala ku yi gaggawa ku zo wurin babban rabo abinda fa kake faɗa ke to ka kira mutum ka fi gama laura ka fara Allah akbar Allah akbar Allah akbar haba haba ai ba adalci nan ka bashi lokaci yayi alaula yayi wanka ka sani abin da ya abin sha a gida ya yi wanka domin mutuna da hankin, ya tashi kila ya kusanci iyalinsa ka kira sallah ya tashi ya yi wanka ya zo masallaci ya inganta cikin hadisi wani lokaci manzo Allah ya zo masallaci an an yi ikama sai manzo Allah sai kowa ya tsaya da yake sai ya fita ya je ya yi wanka a sha akwai jinaba cikin sai ya yi wanka sai ya dawo masallaci sai ya dora mai ruwa ya ce muka ga ruwa na diga daga kansa to saboda haka jahannama za a zo da jahannama waje a yau mai izin da jahannama za a zo da jahannama a wannan rana tana ɗanɗaure tana kumbure ita kaɗai take fashewa take jin haushi tana allala ta ɗiba rabonta kawai za ta fizga daga hannun mala'iku hmm. ka duba mala'ikun nan fa ƙarfafan nan fa munaka malam bahaushe ce wallahi ka ti ne ba ti ma ti ma in malaika ɗaya da zai bayyana nan wallahi fi karfin nan nan ba zai daukan shi ba don ka ne ba na wasa ba haka karfafan nan Allah zai ce su rike jahannama tana kuncewa suna jinta Allahu akbar ka san Allah Allah ne ubangiji ce ku kyale ta hmm. gaba da gabanta annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai ce Allah subhanahu wa ta'ala sai ɗauki ƙafarsa na rahama ƙafarsa mai albarka sai sa a cikin jahannama wallahi sai ta fara kat kat za ta fashe za ta dare za ta tarwace la ilaha illallah muhammadin rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Allah ke to sai ka tambaya nan annabi Muhammad ya ce Allah yana da kafa wani da kafa ne sai ka ce baka sani ba Allah ya faɗa annabi ya ce domin wanda zai ba mu labarin waye Allah shine annabi wanda zai ba mu labarin lahira shine annabi wanda zai ba mu labarin aljanna shine manzon Allah wanda zai ba mu labarin wuta shine manzon Allah shi ma an ɗauke shi ne aka ba shi labari isra'i da aka yi da manzon Allah aka yi shi mai radi Allah ya nuna masa ababa ya ta ganin waɗansu abubuwa wani abun sai tambi mala'ika jibrilu saboda hakan kana son ka yi ilimi akwai hanya mai sauki fa na ilimi hanyoyi ne daban-daban koyi karatu abdullahi dan abbas an tambaye shi aka tara ilimi ta ce ta abin da kake min nan me yake mishi ya tambaye shi ta hanyar tambaya in bai sa sai tambaye me kaza sai fara sai kaza sai fara wannan shi ne hanyar da ake samun karatu cikin sauki ka zauna a makaranta ka ga baka yi tambaya baka gane baka yi tambaya kuma wanda ya koya musu shi ne manzon Allah manzon Allah ya zo an daura wa'annan yan wuta an daura wannan an daura wancan an yi wannan yace wannan me yayi sai ka ga wannan da aka daure miki kai ta kasa wuta na fasa shi ana dukan shi to shine yaje watan azumi sai gudu yace zai je umara sai je Dubai ko ya je Nikon ko wani wuri a hotel da 'yan mata yana cin abincinsa da rana amma ya damfari iyalansa ya ce zai je wannan shi ne ke karya azumi da rana da gangar shi sa malamai suka tattauna wai wanda ya karya azumi da gangar da rana mai hukunci sa Cikin zai yi ko yantarwa kana da nasi da haka ce haka suka ce babu nasi ai dan wuta ne wanda ya kare azumi da gangar ba ai a ce ma ka yi sittin ko ka yantar da baiwa wallahi gata haka maka don za ka iya yi aiki. za ka iya yi ko ka yi azumi za ka iya yi da wurin kuwa amma billahi lazi a ce ka yi dan wuta ne ari ne kenan fa ka ga barin sallah da gangar lokaci yake kake jikin azumi da gangar wallahi wani ba wani kafara da zai ba wani kafara a kansu wuta ne kawai ka ari ne hadisi ya tabbata na bai ce wanda ya yin sallah kafiri ne don alkawarin musulmi da ba hude wala shi ne yin sallah da mushriki kabari kai arne ne kaba an kai ba wani ne to malaman da suka yi sassauci ne suka ce to sai ibn al-kai ma ka ce to an ga mutu malam me zaka ce sai a ai sa'a ma Allah ne kar ya azumi sa'a ma Allah ne ta'addanci ne yin sallah a lokacin wuce da gangar kana lido ko kana game ko kana kallon film aka yi sallah lokacin ya fita baka yi ba yace to wannan katon aiki ne domin bala'i ne ka tura ma kanka da kai da arne babu bambanci kuma arne irin mushrikan farko da suka zagi annabi kaga ba ma arne zamanin na bakin to me za ka yi sai ce to aikin da ke gaban ka ne yanzu za ka kulla dan ba da yin azumin na nafilfili da na nafilfili na sallah da roƙon Allah da ciyarwa da kuka ba dare ba rana kana neman Allah ya gafarta maka don ka bar sallah da ya wuce har ka mutu za ka yi kai har ran za a ɗauki ranka haka ka kai azumi da gangan to in Allah ya kashe ka to ana sa tsammanin Allah ya fi maka to da kawai za a ce ka bar sallah ka zo ka biya sai wani ɗauki diyari diyari ne shi sai rubuta sallar azahar yau bai samu yayi ba na 2024 sai sake duba ai 2016 ma bai sallar magariba ba to bari biya wannan to wannan ma bai yana da mikin yes yana da emergency so you know be free so that bari ya kinke ta sallah sai a rubuta sallan yau ba za a yi ba saboda ya da mitin killa sai bayan shiga uku sai biya ka wasa na mutane suke ba wallahi akwai suke rubuta sallah ba su yi ba su yi wani mai siyasa ko wani bawa Allah yana kantin su tun da suka fita tun da asuba ba su yi sallah ba har wace gari suna daji ne tafiya nan tafiya can tafiya nan da ya dawo gari ya zo tara mutane wasu anguwa sai ya ce ma fiye eh, da shi ya saurare su shi zai je sallah ya zo ya fara sallah yana sallah yana sallah sai yara su za suna kallon shi da ya sallah sai ce ku daina kallo na kun da nan tun jiya bai sallah ban na biya ya kuma yana neman Allah ya baki abu da yawa ke sa ake samun matsayin Allah yana cire albarka a ciki saboda ana nuna Allah bai da hurumi dama karka ma ma wani manyan yan siyasan da yawan kaka musu magana addu'a a addu'a wani harka ne za su zo wurin musu addu'a amma na 419 bai yadda da kowa shi sama zai baku rabu sai dauki sai gan ku mutum hamsin sai baku 200 ku raba ya za mutane 200 mutum dubu ɗari? 200 nono ke za a biya ku yi ta dambe tsakanin Dubu biyu wannan sai ya zara nashi shugaba shugaban malaman killa ko liman sai ta ya zara nashi sai wani zagi liman ya ce kaga liman mai adama wannan shi ma za na sai ga wani ma sha mugun an fasa kanku a kan dubu ɗari biyu amma zai take tafi china za a ɗauko matsafi za a sha hotel da kwana ɗaya wurin dubu ɗari biyar ne zai je ya ɗauko matsafi zai je nijar ko sudan ɗauko matsafi wanda suke yin fatawa sai an fusa ta Allah sannan bukata yake biya wannan shine fatawan shedan in kana neman abu za su ce maka sai an fusa ta Allah sai su ce maka za a yi aiki aikin da za a yi wai za a tashi tsakiyar dare karfe ɗayan dare kaji lokacin da Allah ya ce bayan Allah ba su abarci su yi sallah hmm. to su za su tashi ne za su hau bishiya a tuɗe sintir haihuwar uwarsu za su ɗauki alkur'ani mai falle-fallen nan za a fara karanta ana halbi da shi ta baya ana harbi da shi ta baya ana halbi da shi ta baya har a sauke wai sai an fusa ta Allah sa ce wai to Allah mun tono ka ka ba wani mulki inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wanda wannan ba kafiri ba to da wanda yayi da wanda ya ja aka yi mata da wanda ya yarda da wanda ya gani ana yi bai dau mataki ba wala duk kafirai ne duk arna ne don duk su yarda wannan arin don manzo Allah ya ce man ataka hinan aw arrafan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima jaa bihi ar-rasul aw faqad kafara bima unzila ala muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wala wannan boka ne arne ne typical arne ne to wala kuma da yawa ke ake yi boka je ya karanta littafin sarimul banta na wahid bali zaka ga irin wa'annan hanyoyin da ake neman yardan shedanu don su biya maka bukata daga cikin hanyar shedan aljani zai zo ya ce to kai daga yau ka daina sallah wanda ya maka sassauci sai ka dauki sallah guda ne ka daina sallah asra rayuwanka wani zai zo ya ce maka to in matan ka daina saduwa da matanka ta gaba sai ta baya wani zai ce ka daina saduwa da matanka in tana tiri sai tana haila wani zai zo ce qur'ani zaka raba gida biyu kai slipper da shi kana taka zuwa bandaki wannan wani irin bala'i ne wani ce yanka da ka haifa ka sadu da ita wani ce uwarka wai don mulki yana na a cikin littafi idan kai wannan sai shedan ko aljani wani ce yanka za ka yi karka kira sunan Allah za su baka sunan shugabansu aljini sannan ka kalli yamma ba alƙibla ba yamma za ka kalla sannan ka kaga duk wannan ɗabi'u ne ta kafirci to a wannan lokaci shi kuma sai bayyana maka to zai yarda da kai zai yarda da kai wani kuma baka wuri ne ka dinga kira sunayen aljannu to wayan ka farka sai ka ga ɗakin ka duk ya waye in aljannu zai zo sai ka ba saman ɗakin ya rushe kamar yadda muka fara bayani da zuwa wa'anda wasu ke cewa haka ke da lalatun kadar ba gaskiya bane lalatun kadar da zuwa ne za a samu malamu suka ce har gari ya waye za ga komin rana ma wuri ya yi damshi damshi da sauran to amma an kaga dakin ka ya kware to kaje yi wuri dinshi na ne don killa ka zama wani abu to kuma at the end of the day sai ka zama kafiri to saboda haka Allah subhanahu wata'ala ake bauta kuma shi ake neman yardansa saboda haka a wannan lokacin Allah madaukin sarki zai zo filin alkiyama zuwa da ya dace da su mala'iku na cikin sau sannan kuma za a zo da jahannama a daddaure ta haka za ta kurce a hannun mala'iku Allah zai sa kafansa in wani tambaye ka ya kafa Allah ki kace Allah ne ya fada annabi ne ya fada kai baka da cewa in mun je lahira lafiya an ga mana hisabi baka shiga aljanna mu taru mu je gidan manzo Allah sai mu tambaye shi mana bayani amma a nan kan za mu ce maka Allah na da kafa Allah na da hannu don shi ya faɗa kuma ya yake ba mu sani ba kuma laisa ka mislihi shay'un wa huwa samiul 'alim laisa ka mislihi shay'un wa huwa samiul basir babu wani abu da ya kama da Allah kai da kamus larabcin ka aka ce maka wajhun shine fiska da kake kwatantawa da nakan nan yadun naka nan to baka san Allah ba shi yasa larabcin Qur'ani ma wani lokaci yana sa mu kaidan wani larabcin da kai kake ka koya in Qur'ani ya faɗa bu shine daidai shine tabbas naka kame kame ne Allah subhanahu wataala ya ce waji a yau mai izin bi jahannam yau mai izin a wannan ranar ne fa ga mala'iku cikin sahu ga jahannama ta zo tana neman mujirmai Allah ya ce ta zakarul insanu ya rahamakallah dan adam mutum zai fara tunanin sakacin da ya yi a rayuwarsa me yasa ban yi kaza ba ayya da na yi kaza ina da dukiya da na ciyar, na kaya mako Min yasa ne rashin gaskiya Min yasa ne kaza ayya ai da ne aure da yin aure da ne kaza da ne wa anna lahu dhikra to ina wannan tunanin zai amfane shi hmm. ba zai amfane shi ba yaqulu يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق, ولا يوثق وفاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي to a wannan yini Allah subhanahu wataala yace a wannan yinin dan adam mutum zai fara tunani na sakaci da ya a duniya mm. Allah ce wannan tunani na zai amfani shi kenan ana yin tunani ne a lokacin da ya dace Shi ne ka yi abin da ya dace lokacin da kake da rai a jikinka al’imam ibn al kayyim aka tambaye sa wai yaushe mutum zai tuba ce yanzu <laughs> a to zuma na aran ma kana za ka gobe ko jibi kana da tabbas ka tashi anan a ba ka da tabbas ba ai ai da zaren tab ka yi kawai zan na executive na shi kenan magana ga gari ka tuba yanzu me ya tuba koma ga Allah subhanahu ta’ala barnan da kake ka daina kai bye bye ya Allah na tuba na yi da na sani ban kare yi kuma har zuciyarka to wannan tuntuntuni Allah ya tabi zai amfani shi ba sai na zai amfani shi wannan tunanin. ya kulu sai ka ji dan adam yana cewa ya laitani kai tsona ya salam kai tsonsa kenan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un a lokacin da wannan din ba zai amfani ba a wannan lokacin fa ne Abdullahi dan Mas'ud yake cewa dan Mas'ud ya faɗa a cikin hadisin da Imam Muslim ya ruwaito Imam Muslim ya ruwaito tirmizi ya ruwaito yace Annabi Muhammad yace yuta bi jahannama yawma idhin hmm. za a zo fa da jahannama a wannan lokacin laha saba'una alfu zimam ma a kulli zimam saba'una alfu malik yajrunaha yana da fa irin a ce eh, wuraren da ake rikewa jelan kowane bangare a jikin jahannamma akwai mala'iku fa kusan saba'una alfu malak mala'iku fa dubu saba'in suna rike da kowane bangare na jahannama ba marikan jahannama kowane bangare ba akwai mala'iku dubu saba'in ba amma ka suke jan take jan su fa ya ha suna janta tana jansu suna ja tana ja ba mala'ika ɗaya ko biyu ba ka san mala'ika ɗaya a yadda muke na zai yi kifa duniyar nan mala'ika ɗaya aka ce daga kif wala zai kifa to amma mala'iku nawa dubu saba'in so dubu saba'in suke rike da wajen nama amma tana son ta kuce ka san halittun Allah shi kadai shi kadai san halittun sabo. shi kadai ne ya san halittunsa kuma duk halittun nan bautarsa suke yi kai na adamu na ina kai dalbi aljannu uku aka tura a kasar aka ce su addabi kasar ba su kori mutane kasar aljannu uku aka tura aka ce su tarwa nan wallahi su tarwa kowa da kowa kai ma sai aljani sai aljani ana wani mutane na taro a ce kuna ma ko zai ka gani ko wani zai tsaya wurin ba wanda zai tsaya kowa za ga yana so ya gudu ne ba za a ce kuma mala'ika to a wannan lokacin shi Allah ce kyale ta sai ya sagafa sai ka ga ta mai nan to shi ne dan adam zai fara da nan sai wannan yana nuna maka girman Allah subhanahu ta'ala a ce jahannama tana da linzami kusan dubu saba'in kowane daya mala'iku dubu saba'in suke rike da ita kasancewa akwai aiki a wurin ya ne da tunaninka zai suranta filin kyama kuma wani fili za a yi wani fili za a yi kuma kowa yana wurin dole kuma kowa ya dabbobin duniya kaf duk dabban da aka taba yin shi a duniya wallahi zai zo ne duk mutumin da aka taba halitta zai zo wajen? duk aljannin da ya taba zama a kan kasa zai zo mala'iku na sama da kasa za su zo to ya kake suranta wannan filin tana ce maka Allah zai zo wurin la ilaha illallah sannan ba sama ba kasa ina za tsaya shi sa manzo Allah yake fada yace Allah subhanahu wata'ala zai dauki duniya da halittu iri kaza ya sa kan yatsa daya adadin dabbobi halittu kaza akan yatsa halittun mutane da kaza akan yatsa bishiyoyi da menene akan yatsa haka don halittun sai ce anal malik hmm, ni ne Allah akan yatsa Allah fa duk duniya fa Allah zai sa komin fa ya jama'a to ya kake hararo girman Allah subhanahu wataala a zuciyarsa to dan adam mutum zai fara ya laitani kai tona kaddamtu li hayati na kurakurai da nayi ban aikata aikin alheri ba a rayuwana ina ma a ce nayi aikin kirki hmm. subhanallah ina ma a ce nayi imani da Allah ban bata maka yana lokaci ba saboda zuwan lahira gashi yau na samu kaina a ciki fa yawma idin a wannan rana ne la yu'adhibu azabahu ahad babu wani dan adam mutum da aka taba yi wanda yake yin azaba azaba irin ta Allah ba wanda ya taba yi la yu'adhibu babu wanda ya taba yin azaba irin na Allah subhanahu wata'ala wala yusiku wasaqahu ahad haka ba wani wanda ya taba yin dauri a daure mutum ko kai fir'auna nawa ne ba wanda ya taɓa wani ɗauri ɗauri na azaba a ce irin yadda Allah su mata zai ma azzalumai a wannan yini Allah ya ce ya ayyu nafs ya ayyatu hannaf ya ke rai al-mutma'inna al'amina kenan wanda take amintacciya wahiyar mu'mina mu'mina wanda rai da ta yadda da Allah Allah zai kira ta ya kere amintacciya mumina wanda ta bi Allah a rayuwar duniya sai haƙuri irji'i ila rabbi hmm. tashi koma wurin ubangiji gida ma daga wurin gida hmm. muna ciki ni ban na ciki ba an gane ku yes ina ciki ana kira zan miki ka san ko waiwaye ba zan yi ba a ina sai na ji na dafa tukuna sai na kwanta wurin shekara dubu saba'in can tana ce a ah, wato ya ina mala zamani Allah wa kawo Allah ya kama gida aljanna Sheikh Albani Zari Allah ya gafata a zanci Allah ya kama gida aljanna mu sha lagwada ta ci gidarin Ubangijin kina yardajjiya hmm. abun yarda da abun da Allah ya bata fadkhuli fi ibadi ta shi ki shiga cikin bayina wadkhuli jannati